yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da 25 ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na 21 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin fiqh sira na professor zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki saka mushi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babi na takwas wanda yake bincike dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda tun kafin a aiko shi ya zama manzon Allah aka taɓa samun wani babban zalunci da aka yi wa wani ɗan ƙabilar zabid na ƙasar yaman ya zo ainihin kasuwanci ya sai da kayan shi ga wani mai suna asi ɗan wa'il wannan mutum da ya karbe kayan nashi sai ya ki bashi kuɗin sai tafiye shi ya zaman shi a gida wannan mutum ya zo dukkan ainihin wuraren da ƙuraisha suke zama a ka'aba suna shakatawa suna harkokinsu ya yi kirari su taimake shi suka yi taimaka mishi can sai ya tafi ya hau jabalu abi ƙubaisin ya hau wannan dutse sai ya kirari kira zuwa ga ainihin wato ƙuraishawa na zo kasuwanci garinku amma an zalunce ni ba wanda zai taimaka mini jama'a shine aka samu wani daga cikin babbannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna Zubairu dan Abdul Muttalib ya miƙe ya ce na rantse da Allah ba za mu bari a wannan mutumin zalunci a cikin mu ba balle sunan mu ya ɓaci gaba ɗaya a cikin mu aka zalunce shi ya kawo kuka cikin mu kuma mu ƙi miƙewa mu taimake shi haka ba za ta yiwu ba sai aka samu wasu daga cikin ainihin wato ƙabilun larabawa irin su banu hashim banu zuhura banu tamimin da makamantansu suka haɗu a gidan wani dattijo mai suna abdullahi ɗan jada'an suka haɗa yarjejeniya da alkawari akan sai sun kwato wannan mutum dukiyar shi da aka zalunce shi to wannan abin sai ya baiwa ƙuraishawa sha'awa su da kansu saboda ya saba wa ɗabi'arsu a ɗabi'arsu ta larabawa shine idan muna da yarjejeniyar abota da aminci da taimakawa juna in matsala ta same ka zan sa baki in matsala ba ta same ka ba ba abin da ya shafe ni da ka saboda haka wannan ainihin matsala da ta taso sai suka rasa to ai ta saba wa al'adarsu shine sai suka sanya mata suna ainihin wato helpful fudul wato yarjejeniya ce ta komai da ruwanka tun da dai har ta zama wannan sa baki ne don kwato yancin wani wannan abin alheri ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga mu annabi ya zo bayan an fara addinin musulunci ya na rantse da Allah ko a yau ne aka gayyace ni irin wannan yarjejeniya ta kwato yanci ana musuluncin sai na shiga tun da dai kwato wa wani haƙƙin shi ya ce kuma wannan zama na kwato haƙƙin nan ya fi burge ni fiye da a ce in samu jajayen raƙuma to malam ya ce wannan dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya raba wa wata al'ada daga cikin al'adu na jahiliya tare da cewa mutanen nan gaba ɗayansu sun haɗu su yaƙe shi sun haɗu su ci mutuncin shi su ɓata mishi suna amma duk da haka sai da ya faɗi wani alheri nasu to muka ji maganganun da malam ya ɗauko daga babban malami a sheikh muhammad salih al-usaimin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda sannan malam ya rinka kawo wasu ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ayoyin alqur'ani waɗanda ke nuna cewa ko da ne to ka rinka faɗin alherin da yake tattare da shi to za mu ci gaba da karatun waɗannan maganganu waɗanda ya ɗauko daga malam usaimin a inda malam usaimin yake cewa fal wajibu ala man arada an yuqayyima shakhsan abin da yake wajibi ga duk wanda yake son ya kimanta wani mutum takyiman kamilan cikakkiyar kimantawa wato yana son yayi maganganu akan shi maganganu waɗanda suke cikakkun maganganu idza da'at hajatu an yadhkura masawi'ahu wa mahasinahu idan har bukata ta kai sai ya ambaci sharrorin shi da kuma alheran shi وإذا كان kana mimman urifa bin nushi lil na? to in ya zama shi wannan mutumin da ake so za a yi magana kan shi kuma maganganun sai an tabo alheran shi da sharrin shi sai waye gari yana daga cikin mutanen da suna nasiha ga musulmi malami ne mai wa'azi ko malami ne mai rubuce rubuce an yi utazara fi ma sadara minhu min al masawi'a a yi ƙoƙarin ba da uzuri game da abubuwan da bincike zai bayyana an gano na ainihin wato munanan abubuwa fa masalan mala yace ga misali nahnu nara min al ulama muna ganin daga cikin malaman musulunci kabni hajarin kama al imam ibn hajar al asqalani wan nawawi da al nawawi wa ghairihima da waɗansu malaman mallahum akhta'un fil aqida waɗanda suke da kurakurai waɗanda suka shafi aqida lakinnaha akhta'un sai dai kuma mu ولكنها نعلم أنها أخطاء أخطاء نعلم علم اليقين sai dai mu muna sane sani ɗin kuma na yaƙini na tabbas cewa waɗannan kurakurai nasu a yaƙini fi ma na arifu min ahwalihim game da halayensu da muka sani an annaha sadarat a niji jihadi waɗannan kurakuran sun faru ne saboda ƙoƙarin gyaran shari'a ba wauta ba ce ko kun fahimta jama'a misali jama'a al-imam al-qurtubi a wajen malaman tafsiri ibn hajar da nawawi a wajen malamai na aqida da kuma a wajen malamai na ainihin hadisi da fiqh duk wanda yake karanta littafin siyasan waɗannan mutanen ba su da son zuciya waɗannan mutanen gyara suke so su yi wa addini waɗannan mutanen suna son nasiha ne ga addini to abin da zaka fara aunawa kenan dan ka bambance da wasu kuma waɗanda zaka san suna wasu maganganu ko kun fahimta dan ba duka waɗanda suka yi maganganun da ba daidai ba ne suka tabbata cewa kuskure ne akwai waɗanda suke wawaye ne masu wauta yanzu mutumin da zai zo ya ce al'abdu rabbun Rabbu abdu ya laita shi'ri manil mukallaf ya ce shi bawa Allah ne shi Allah shi ma bawa ne to tunda Allah bawanmu ne mu ma bayi da ake gani mu ma alloli ne gare shi sai ce to waye zai dora wani shari'a wa zai wani sallah tsakanin mu da Allah yanzu wannan maganar waɗanda suka yi ta ba su da wata kadamu sidikin a musulunci ba su da wani alherai waɗanda suka gabatar na rubuce-rubucen fiƙi ko hadisi ko tafsiri wanda za a san waɗannan gyaran shari'a suke su tun farko da irin waɗannan maganganun suka fara amma yanzu ka dubi malami irin ibn hajar wanda gaba ɗaya rayuwar shi ya shata ne wajen gyaran shari'ar da manzon Allah ya zo da ita ka dubi imamin nawawi gaba ɗaya rayuwar shi ya shata ne don ya gyara addini to wannan shine ma'aunin da ake ganewa wato suna da wata qadamu sidiqin inda rabbihim ko inda muslimina akwai ayyukan da suka gabatar na alheri a wurin musulmi ayyukan sun tabbata to irin waɗannan in aka ga wani abu ba daidai ba sai a ce kuskure ne amma wanda tun da ya zo dama ya zo ne da ɓanɓarma to ba za a ce to shi ma a mu'amalance shi kamar yadda aka mu'amalanci wancan a ce wannan kuskure ya yi ba ina son ku bambance jama'a yanzu irin kaset din da na ɗauko na sa muku kwanaki nan wannan na ɗan ma'azu din nan wanda yake cewa su 'yan faila 'yan ɗariƙar tijjaniya waɗanda suke bin kaulaha yaushe ake magana aljanna su sun wuce aljanna aljanna me aljanna sai wawaye su tuni sun wuce aljanna kawai in ma kana tare da su ko da karfin tsiya za su ɗauke ka su jefa ka aljanna su sun wuce aljanna don haka su ba sa sallah na haka yace kana nan wawan banza kana sallah wai kana azumi kana umara kana hajji kana bata kanka lokaci saboda kana son aljanna ai aljanna ba sai kai waɗannan abubuwan ba kawai in ka yadda da kaulaha kawai za su ɗauke ka ko da tsiya ranar kiyama za su ɗaure ka a sarƙa su saka ka aljanna ko baka so in dai ka yadda da kaulaha to yanzu waɗannan mutanen tun da kake ka taba jin ɗan mu'azu din ya zauna yana rubuce rubucen shari'a yana kokarin fahimtar da mutane alqur'ani ko sunna ka taba jin shi ne wa fiqh haka ko hadisi ko makamantan haka baka jin motsin shi sai in an zo maulidi shine zaka ji kuma in an zo maulidin ba tarihin annabi zai kawo ba shi kawai yana kare faila ne da kuma ainihin wato ɗariƙar tijjaniya da kaulaha to yanzu wannan duk abin da ya yi kada wani ya ce to dan me za ka kausasa harshe wajen yi mishi raddi ai shi ma sai ka mu'amalance shi irin yadda kake mu'amalantar irin su al ibn hajarin da ainihin wato irin su nawawi a'a ba iri ɗaya ba bane ina son wato ni ne yanzu nake yi muku wannan sharhin don ku ƙara fahimtar yadda abin yake wato su waɗanda ake magana sun yi kuskure a aƙida nau'i biyu ne akwai waɗanda sun yi kuskure don haka ainihin al-mukhti'una ne masu kuskure ne amma akwai waɗanda ba kuskure suka yi ba wauta suka yi don haka waɗannan alkhati'una ne ka iya bambance tsakanin almukhti'una masu kuskure alkhati'una masu shegantaka waɗanda ganganci suka yi na ka ji Allah yake cewa la akuluhu illa alkhati'una wannan bishiya ta zaƙo babu masu cinta sai alkhati'una ba wai masu kuskure ba ko kun fahimta jama'a a cikin hadisi mai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum khata dukkan ku masu laifi ne ba mukhta ba dukkan ku masu laifi ne wa khairul khata'ina at-tawwabuna amma mafi alherin masu yin laifin ba masu kuskure ba a mafi alherin masu yin laifin su ne waɗanda sun sun yi za su tuba in ka ɗauki alkhati'una la ya'kuluhu illa alkhati'una ka ɗauka masu kuskure sai ka ruɗe ka ci masu kuskure za su je wuta ne kuma ko kun fahimta jama'a in ka sassara kullukum khata'una kullukum khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun in ka dauki al khatauna a cikin hadisin annabi ya ce dukkan ku masu kuskure ne in ka fassara da masu kuskure to amma mafi alherin masu kuskure su ne masu tuba to ai kuskure tukuna Allah baya kamawa da shi balle a ce ya zama laifin da ake neman ka tuba don haka ku kiyaye alkhati'una masu laifi almukhti'una masu ainihin kuskure to dukkanin wanda ya zama yana daga cikin almukhti'una ne irin su ibnu hajirin da nawawi da makamantansu to waɗannan ana roƙa musu Allah ya gafarta musu kuma a bi a hankali an fahimta jama'a a bi a hankali wajen tattaunawa in aka zo gyaran kurakuransu kun fahimta jama'a a wannan munasabar nake ganin yana da kyau waɗansu littattafai da malamai suka zage suke rubuta su ainihin ɗan gabatar muku da sunan insha Allah ta'ala suka rubuta su jama'a akan wannan ainihin kabiya wadda suke nuna hanyar da ake bi ake tattaunawa da masu kuskure in sun yi kuskure kaga ga wannan adabul ikhtilaf fi masailil ilmi waddin La ladubban sabani a wajen mas'alolin addini da ilimi kuna da sabani akan mas'alar ilimi da wani ya ce kaza na ilimi kai ka ce kaza wannan bai mai da shi maƙiyinka ba ina fata an gane don haka akwai bambanci tsakanin ikhtilaf da niza an niza shine mazmum don haka Allah ya ce wala tanaza'u niza jayayya ce wadda galibi za a samu son zuciya daga dukan bangarorin biyu ko kuma daga bangare guda ikhtilaf kuwa shine rashin fahimta ce wadda asali kana nan ina nan amma mun zauna mun tashi akan ni na tashi akan cewa farlan alwala guda bakwai ne mai yiwa kai kuma ka ce guda biyar ne to wannan bai mai da kai maƙina ba bai mai da ni maƙiyinka ba ina fata an gane amma inda niza yake shine abin da za a saka son zuciya ka ce fau fau fau kai ba ka yadda abubakar khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan abubakar ɗin ya tabbata ya yi khalifancin kuma ka ce ba ka yadda ba to yanzu abin da za a tambaye ka tsakani da Allah wannan jayayyar da ka ɗauko me za ta amfanar maka domin abubakar din nan yanzu fa ba shi ne sarki abdallah da ke maka ba balle a ce to tun da ba mu yadda ba mu yi ƙoƙarin yadda za a cire shi ya riga ya yi khalifancin ya wuce matsayin wannan ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya sa ka ka fito ta hanyar wata masifaffiyar uwa ko wani masifaffen uba daga baya sai ka je sai ka tsaya gaban uwarka ka ce dan menene kika auruwa ne ya zama shine ubana ko ka je ka tsaya gaban ubanka ka ce dan menene ka auruwanta ta zama ita ce uwata yanzu akwai yadda zaka iya gyara wannan abu to wannan shi ake kira niza shine ka ɗauko jayayyar da yake ba ta da masaq ba ta da yadda za a gyara ta ko kun fahimta jama'a to wannan shine Allah ya hana amma ikhtilafi jama'a shi ɗabi'a ne to amma in ya faru sai ake cewa a yi taka tsantsan kar a ga tasirin shi don haka ɗauki cikin ɗabi'ar ɗan adam akwai kashi kashi in ya faru ya fita daga jikinka ba aibi ba ne amma menene aibi in har ka bari jama'a suka ji ɗoyin shi daga gare ka kun fahimta jama'a to wannan malamai sun kawo ire-iren wannan wannan malami muhammad awwama wani babban malamin sunna ne ya rubuta shi sannan sai kuma wannan littafi wanda yake ba shi wani babban malami ne shi ma ya rubuta sheikh abdulrahman ibn mu'alla al-lawahiq ba shi yake ce mishi qawa'idun fi ta'amuli ma'al ka'idojin da ake bi wajen mu'amala tare da malamai ko kun fahimta malami ne kamar ibn hajar sai kaga yayi kuskure yanzu wannan kuskuren ya bada dama ka ce ibn hajar ya kafirta a'a ya baka dama ka ce ya zama dan bid'a a'a ya baka dama ka ce ibn hajar ya zama sahibu hawa a'a sannan har wa yau malamai sun yi rubuce-rubuce kwarai da gaske akwai wani littafi cikin tafan makarantar nan wanda ko daga baya ko bincika shi yana nan na aje shi don lura da inda yake bane ko ya canza mishi wuri wannan magana ita ma yake ainihin wato yana magana ka'idoji ne na at-ta'amul ma'al mukhalif ma'ana mutumin da kuke da sabanin fahimta yaya waɗanne hanyoyi ake bi ake mu'amala da mutumin da ake da saɓanin fahimta ko kun fahimta jama'a in kuka dubi ita ce matsalar da jiya muka tattauna muka yi ishadi a kanta asalin in muka ce ba mu da saɓani mu da 'yan uwanmu da ke cikin ƙungiyar izala mun yi kuskure muna da saɓani amma saɓanin ya kai a mu'amalance mu yadda aka mu'amalance mu in an gan mu mun zo wurin wa'azin izala shi kenan sai a ɗauko wasu maganganu waɗanda za su harzuka mu don mu yi magana sai kuma a ce mun zo mun kawo hargitsi saɓanin bai kai haka ba Shi ne saɓani ne na wani abu wanda mun zo mun karantar da shi wanda mai wa izala ba ta taɓa karantar da shi ba ko kuma ta karantar da wannan abun fassarar da ta yi mishi ba wannan fassarar muka yi ba amma su ahli sunna ne mu ahli sunna ne ashe wannan saɓani ne na me na fahimta ba saɓani ne na niza ba ko kun fahimta to irin wannan in ya faru to sai a yi taka tsantsan sai a wuce to taka tsantsan din ne shine mu muke yi shine ne sai mu ce za a bi su sallah yan uwanmu ne musulmi ne su ɗari bisa ɗari ahli sunna ne babu shakka a kai mu ce yan uwanmu ne su babu sanda ba a zo wata magana mu ce a'a wannan tun da ɗan izala ne ku ba shi aure tun da ɗan ƙungiyar izala ne kar ku sake ku ba shi shago amma su kuwa yadda suke mu'amalantar da yadda muke faɗin ba daidai ɗin nan ba inda duk suka ji wani mu zai je neman aure za su ce wannan kar ku ba shi aure wannan kar ku ba shi hayan shago wannan kar ku sake ku taimaka mishi wannan aje a ga yaya za a yi gidan da yake na haya a tashe shi a gidan ko kun fahimci wannan to wannan shine mugun tasirin da ake magana kada ku sake saɓanin ya haifar muku amma shi saɓani lazumi zai faru don yanzu ka je ka samu malaman cikin ƙungiyar izala ba sa saɓani suna saɓani dole ne fatawar da wane bayar ita wane zai bayar to kuma ko an zo an zauna dole ne su tashi akan fatawa ɗaya ba dole ba ne amma wannan yanzu ya sa su sai su gaba suna neman juna da sharri da makirci da taɗe kafar juna a'a mu ɗin da muka ce ba mu shiga cikin ƙungiyar ba muke da'awa ta salafiya shin a tsakanin mu ba ma yin saɓani na fatoyi ko na maganganu ko na wasu abubuwa ana yi shin wannan ya sa sai mu ci dunduniyar mu to wannan shine abin da ake cewa dole ne ka koyi waɗannan labubba ne tattare da kai dangane da wanda kuke da saɓanin fahimta shi ma kuma ya san waɗannan ladubban to sai ku mu'amalanci juna akan haka amma fa duk daga cikin mu'amalar babu yi wa juna makirci babu kallon juna a matsayin wane batacce ne wane azzalimi ne wane ba dan uwana bane ko kuma ma a ce maka wane ahlus sunna ne kace shi ba ahlus sunna bane domin kuskure a cikin manhajiya baya fitar da mutum daga cikin hayyiz na ahlus sunna don yau akwai wasu matasan mu waɗanda wasu sun tafi sun je sudan sun yi karatu wasu sun tafi ainihin ƙasar saudiya sun yi karatu ko ƙasar masar sun yi karatu idan suka zo suka danna kaset ɗin wani malami a ƙasar suna ji sai su ce wannan bai bi manhajiya ta ahli sunna ba don haka ran da magana ta taso wannan ahli sunna ne sai su ce ba ahli sunna bane ba salafi bane don me don yayi kuskure a wani abu guda ɗaya kuskure a cikin manhajiya baya fitar da mutum daga cikin manhajin ko kun fahimta jama'a matarka ce ta saba kullum za ta yi maka miya mai daɗi gishiri da magi komai ya zauna daidai yau sai ta rambaɗa yaji da gishiri don haka ga miya da yaji zau ga kuma gishiri abin sai gagara cewa wannan ya sa duk alheranta na iya miya a baya ka ture su don haka gobe in kuna da walima ko kuna da wani sha'ani ba a bata girki ka ce bata iya girki ba ba ka yi adalci ba don haka kuskure a cikin manhajiya ko tabbaka wani manhaji daga cikin manahij ko abin nan asalib na da'awa na ahli sunna baya fitar da wani daga cikin ahli sunna jama'a kun fahimci waɗannan abubuwan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to shine sai Malam yake cewa gashi nan muna ganin waɗannan malamai irin su ibn hajar irin su nawawi sun yi waɗannan kurakuran abin da ya sa nake tsawaita wannan maganar jama'a ya kai yanzu wajen shekara sha biyar ko sha shida a madina irin wannan fahimtar ta taso wasu ɗalibai tun da su ibn hajar an gano cewa suna da aƙida ta ash'ariyanci su ibn Mul'akin malaman su ibn hajar suna da aƙida ash'ariyanci wato suna ta'awilin ayoyin sifat al-imam al yana da irin waɗannan aƙidoji na ta'awilin ayoyi da hadisan sifat haka imam an-nawawi sai suka ce to a daina karanta littafan waɗannan malaman hasali ma a ƙona su a lokacin akwai malamin mu a sheikh ali hassan eh, eh, nasir al ali nasir al wanda profesa ne na aqida ya fahimtar da su juyin duniya suka ƙi suka tafi can kusa da makabartar baki a jama'a suka tara fatuhul bari da sharhin sahihu muslim suka yi ta banka musu wuta sai da aka zo aka kore su su iyakar gaskiyar su wai tunda dai waɗannan malamai sun rubuta abubuwan da suka fassara ayoyi waɗanda yanzu malam zai buga mana misali sun yi kuskure to wannan kurakuran da suka faru a cikin waɗannan tafan sun ainihin wato halatta mutuncin masu littafin a zazzage su a wulakanta su a ƙona su wannan kuskure ne shi yasa a daidai lokacin da ku manta ba na zo zan karantar da littafin al'ibana an usulid diyana da na zo a kasusuwan farko-farko sai da na tattauna dangane da tarihin mai littafin da yadda aƙidar shi ta kasance sannan na kawo cewa shin in yanzu mutum ya kasance yana kan wannan aƙida ta ash'ariyanci ko ba a kafirta shi a ƙi amfanuwa da alheran da ya yi na ce a'a ba za a kafirta shi ba za a yi mishi addu'ar ma Allah ya mishi rahama Allah kuma ya saka mishi alkhairi na alkhairin da ya yi sa'an nan kuma a ci gaba da amfana da alheran da ya rubuta na littafan shi sannan sai a tsoratar da musulmi dangane da waɗannan kurakuran to wajen tsoratar wannan sai a yi takatsantsan tsantsan don mutumin kirki ne ake mu'amalanta shi yanzu ba mai ganganci ba ne a lokacin shine sai na yanko kasar ɗin muhammad Nasiru nasiruddin albani da aka yi mai irin wannan tambayar a lokacin da aka yi albani tambaya da nawawi da ibn hajar da makamantansu ni kuma sai na ƙara da cewa da ɗan fodiyo don haɗan fodiyo ma duk da yana bin manhaji na salaf ya yadda da manhajin salaf amma za ga alƙalamin na kuɓucewa abubuwa suna shigowa na ashariyanci a cikin littafan shi shin wannan dalili ne akan sai a ce su dan fodiyo yan bid'a ne a su dan fodiyo ahlus sunna ne sai a ce su dan fodiyo ashabul ahwa ne masoya zuciya ne a mutanen kirki ne su dan fodiyo bayan Allah ne da addini suke nufin gyara to kuskure ya faru anan? to ba za a ce kuma shi kenan wannan kuskuren ya zuba musu da mutunci ya halatta a kafirta su ko a dankara musu wata mummunar kalma ko kuma a ce a ƙona littafansu babu alheri a ciki wannan dole ne a tsaya a fahimtar da waɗanda suke matasa ne a nashi'a waɗanda suke tasowa 'yan bana bakwai ba don kuma ba don duk wautar da suka zo suka yi za ta fassaru ne a wurin wasu mutane da ba sani ba da cewa haka ahalin sunna suke haka wai malaman su suke koyar da su a duk wani wanda ya wata ɓanɓarma wadda ta shafi irin wannan ko makamantan haka ya yi a madadin kan shi ne malaman ahli sunna ba za su zama responsible ma'ana ba za a riƙe malaman ahli sunna akan cewa su suka karantar da su haka ba to abin da yake faruwa jama'a in ba an tsaya an gabatar da bayanai irin waɗannan ba ne akwai babban matsala wato shi matashi wai son da ka zo ka ce mishi ya yayi kuskure ibn hajar yayi kuskure wai shi abin da zai ɗauka to kenan ya zama mutumin banza don haka sai je hukunta sai ce to ai kai kace kaza a'a kaza da kace ba ka faɗa ba ne don ka bayyana cewa a yi wa shi nawa waye a ci mutuncin nawa a kana faɗi ne don ka daidaita abin kamar yadda malam yake cewa in ya zama sai an yi takawimin mutum kamilan in ce ka ba mu cikakken bayani akan wane ne al'imamun nawawi amma an ba ce maka za a yi ala gafarta malam yaya matsayin nawawi yake ne dangane da fiqhu yanzu wannan yana buƙatar sai kai magana dangane da aqidar shi yaya nawawi yake dangane da naqadin hadisi yaya ibn hajar yake dangane da ilimin jarh wa ta'dil kaga wannan ba an nemi ka bada bayani bane kamil akan shi ko to sai kai bayani akan abubuwan da ka sani dangane da wannan ba za ka arradu wato ba za ka saka kanka cikin magana dangane da aqidar shi to matasan dai dole sai an yi musu bayanai tare da haka fa mu da ke tara matasan muna karantar da su ba za mu fita ba daga zargin su da kuma zargin waɗanda suke zuwa suke wannan wautar don duk inda suka je suka yi wannan wautar su ma ka taɓa sai su ai mu karantar da su don mun ce musu ai wani yana da kuskure su kuma waɗancan suka tayi sai su ai su matasan suna cewa ai su wani ne suke karantar da su to kuma bai yiwa jama'a a ce yanzu littafi kamar fatuhul bari wanda ya kai malamai sun zauna sun rubuta abubuwa abubuwa abubuwa na wasu waɗanda waɗannan abubuwan mukhalafat ne a kadiya an samu malamin da ya bi fatul bari tun daga farkon shi har ƙarshen shi ya rubuta al-mukhalafat al-aqdiyya fi fatihil bari inda ibn hajar ya biya ka kawo wasu abubuwa waɗanda sun saba a cikin aqida a fatihul bari sannan malam mashhur shi kuma ya zauna ya rubuta wannan ainihin wato littafi taraju'at ibn hajarin al-asqalani fi fatihul bari fatoyi da maganganu da ibn hajar a fatihul bari daga baya ya dawo ya gane ba daidai ba ne. to amma kuma ba a tattara waɗannan maganganun wuri guda ba to yanzu da zaran wani matashi ya samu wannan littafin sai ta fatihul bari ma duk kuskure ne a ciki ta haka babu wani alheri a kan shi to ko kun fahimta jama'a don haka mu masu wani muna tsakanin waɗannan matasan sun gaza fahimtar me ake nufi da gyara kuskuren ba zai yiwu a yi shiru ba dole a bayyana ko kun fahimta jama'a to kuma an zo bayyanawan sai an yi da ladabi to su kuma sai su ɗauki abin ba haka ike ba na haka sai su ɗauka da zafi to can kuma da za su je su haɗu da waɗancan sai su ce ai su wane ne suke koyar da matasan nan haka ai su suke tunzurar da su to kenan za a zo a karantar jama'a a ga kuskure ba za a faɗakar ba ba zai yiwu ba to kuma an faɗakar ga wani kuskuren fahimta ashe wajibi ne na farko su ɗaliban ilimi da ke taruwa a gabanmu su rinka natsuwa suna fahimtar saƙon da muke karantar da su ba tare da gasawar fahimta ba ba tare da zaƙewar fahimta ba kamar yadda su kuma waɗancan in suka je waɗannan matasan sun ce ai ga shi wani ne karantar da mu su tsaya su dubi mu ɗin da muke karantar da su ɗin tsakani da Allah kawai kai kana jiran ne dama a ce ga wani kuskure mu ma da ya zo daga gare mu to ka gan kana jiran haka ne wannan kuma za ka iya ɗaukan komai ma ya iya zama laifi amma an ba haka bane ya kamata sai ka natsu ka yi tunani anya matasan nan sun ce wane ne karantar da su anya wane zai karantar da su ire-iren wannan wautar mu je mu bincika yaya usulubin karantarwar shi yake amma kawai da an ce ai wane ne karantar da su ka ce ah, ya aikata ai ya aikata ai mutum ne kai kuskure kayi magana wadda baka da dalili a kanta na'am na'am ware da gaske yana daga cikin abin da ma yanzu nan zan ɗauko mana zan yi magana akai zan yi magana akai don zan ɗauko littafin shi sharhin nawawi ai sharhin 40 hadis insha Allah ta'ala Allah maraukakin sarki ya taimaka to shine sai malam yake cewa fa masalan misali najiduhum yu'awwiluna qawlahu ta'ala za mu samu irin waɗannan malaman suna ta'awili suna karkatar da maganar da Allah maɗaukakin sarki ce a wajen fassarar su da Allah ya ce wa ja'a rabbuka annahu wa ja'a amru rabbika Allah ya ce wa ja'a rabbuka in suka zo sai ce wa ja'a amru rabbika ne limaza ce dan me za su yi wannan ta'awilin dan me za su kara da amru su faɗi yadda Allah ya faɗi mana ya yaqulu Allah cewa yake ja'a rabbuka wa hum yaquluna ja'a amru fa hadha khata wala yace wannan kuskure ne ina fata an gane fa innahu la budda lana an nu'mina anna Allah sha'a domin dole ne gare mu mu yadda cewa Allah madaukakin sarki zai zo a ranar alkiyama yadda ya so ya zo lakin naltamisu lahumul uzra sai dai mu nema waɗannan malaman usiri waɗanda suka yi wannan kuskure wala naj'alu min hadha al-khata' allazi na'lamu annahu sadirun an ijtihadi kar mu sanya wannan kuskure wanda mun san cewa ya faru ne ta hanyar ijtihadi la naj'alu minhu baban lisabbi kada wannan ya sa mu buɗe ƙofar zagin su wal qadhi fihim da kuma sukar su fa amma man arada an yadhkura al jarh fil insani sai dai kuma wanda ya so ya ambaci ko wanda ya nufi wanda ke da nufin wato larura ce ta kama har sai ya ambaci wata nakasa da ke tattare da wani malami ko wani mutum littahzirin mimma qala fi hadhihi masala saboda manufar shi ta tsoratar da jama'a abinda wannan mutum yayi na kuskure a wannan mas'alar fa hadha la ba'sa bihi wannan babu laifi li'anna hunaka farqan bayna shakhsin yuridu an yuqawwima shakhsan taqwiman kamilan Yace domin kuwa akwai bambanci tsakanin mutumin da ke son ya yi bincike ya yi magana cikakkiyar magana game da komai da ya shafi wani mutum sahaba ya jibu an ya zukura alhassanatu wa sayyi'at wannan dole ne ya ambaci abubuwan shi na alheri da kuma abubuwa na kurakurai mutum ne ya zo ya ce maka wani ya zo yana son yata zan auren mushi ko kun fahimta jama'a to nan ne za ka faɗi duk abubuwa da ka sani na halayen shi na gari da munana a nan baka yi laifi ba amma a mutum ne kawai ya zo ya ce da Allah abin da yake so shine zai rinka sayo kaya in ya sayo kayan nan zai rinka kawowa shagonka kana ainihin sayar mishi da kayan nan yana karɓan kuɗin a wurinka to yanzu wannan kaga wani sashe ne na mu'amala ta je kana yi ka akwai ɗabi'un da aka san shi da su waɗanda ake suka shi da su misali yana da yawan baccin tsiya yana da yawan cin abincin tsiya ko kun fahimta ko kuma a'a shi kenan kullum gidan shi babu zaman lafiya <coughs> waɗannan maganganun ba su da alaƙa da ka zo ka faɗe su misali wani ya zo ya ce zai rinka kawo mini kaya ina sayan mishi a shagon nan me za ka ce game da halin shi ce a ai wajen mu'amala ta kuɗi wani mutumin kirki ne sai dai kuma ya cika cin yana da cin tsiya don haka sai kai a hankali da shi ah yau me ya alaka abin da ba ni ne zan ba shi kayan ba balle a ce cin shi zai je cinye min kayan ko kun fahimta zama kayan shi zai kawo in sayar in na sayar ba shi kuɗin ya cinye su wajen cin tsiyan shi mana gobe ya san zai kawo ko ba zai kawo ba oho ko kun fahimta da kyau jama'a saboda haka kaɗai abin da ake da bukata a kai a nan shi za ka faɗi sai ce wa iza kana mimman urifa bin nushi lil umma idan aka san cewa shi wannan mutum da za a yi magana a kan shi malami ne wanda aka san shi da yi wa al'umma nasiha ko alhaji ne wanda aka san yana kyautata wa mutane yana gina musu masallatai yana ɗiban 'ya'yansu yana kaiwa makarantu yana ainihin taimakawa talakawa yana rarraba musu abinci to amma sai aka ga ga wani kuskure yayi. ko kuma malami ne wanda aka san shi da yawan rubuce-rubuce don gyaran addini ko wa'azi don gyaran addini falyu'tazar anhu lima sadara minhu min as-sayyi'at to sai a rinka bashi uzurin munanan abubuwa da ake ganin sun fito daga gare shi in aka zo za a yi magana akai in sun zama dole kenan sai an faɗa aka faɗa sai a ce ko da ike mutumin da ya samu kan sha irin wannan gawurtaccen kasuwanci ai in ya zo raba zakkar shi lallai ne an san ba zai iya bada ita ga kowa ba amma kaɗai kamar yadda muka fara magana jiya saboda kai ne bai ba zakka ba ku kiyaye amma fa yana fitar da zakkar yana rabawa to sai ka koma kana cewa ai ma zakkar da yake ba dan Allah yake yi ba ai ma zakkar tar yace kuma ma zakka ai bata yi ba dan ba haka aka ce ayi ba amma fa dalilin wannan magana taka ne dan kai bai baka zakkar ba da ya baka fa to da ka yabe shi to da in ya zo bai baka ba sai ka ce ka ai alhaji na ai Allah bai saka wa alhaji da alheri irin yadda harkokin shi suke ma har ya iya tuna ya rarraba wa kaza ya rarraba wa kaza Allah mu ma ya ci da mu to kaga anan ka bashi uzuri akan wancan abin da kake gani ya munana me munanawa a ganin ka rashin baka ko kun fahimta amma rashin baka sai ka mai da ita mugun aikin da har ka lalatar da zakkar shi baka yi adalci ba ko kun fahimta jama'a sai ce annahu qad yakunu indahu ta'wilun domin ta iya yiwa wannan abin da yana da ta'awili kamar wannan da bai baka zakka ba ta iya yiwa sai ga cewa ai wanka mawadaci ne kuma kullum kai kake jiran shagon wanka da ake sai da shaddoji da atamfofi ya zai samu kana ta lissafin kuɗi ashe kawai shi wanka ya dogara da cewa kai yaro ne ma kana cin abinci ne a gidan shi yana ɗan ka dubu biyu kawai yana baka a wata ka sai sabulu don haka kana fama da talauci amma kuma gashi kana cikin kuɗi yanzu don girman Allah wanda bai dauki zakaya ba irin wannan ba ya kamata a zarge shi dan ba kaga ko kun fahimta jama'a kun ga yana da ta'awil yana da uzuri aw adami ilmin ko kuma ma bai san da kai ba kai ne kawai ka san shi dan shi sananne ne kai ku ba kowan kowa ba ne bai san da kai ba to yaushe za ka zo kana kunkunin cewa bai baka ba aw ma ashbaha zalika ko kuma wasu dalilai waɗanda suke kama da haka ma dumna na'rifu anna annahu rajulun nasihun nasihun lil umma matakar dai mun san cewa shi ɗin nan mutum ne mai kokarin nasiha da gudanar da alkhairai ga al'umma wa idza kana yuridu an yuhadhdhira min as-su'i alladhi sadara minhu idan ya zama wani yana son ya tsoratar da wasu game da mummunan halaye da ke fitowa daga wancan fa huna la haraja alaihi to anan fa babu laifi an yadhkura hadha shay'a ya ambaci wannan al'amarin allazi sadara minhu wanda wancan yake yi li yuhadhdhira an-nasa min hadha al-maqam masalan dan ya tsoratar da mutane game da wannan magana da wannan mutum yake fari amma fa in ya zo din sai ya kokari ya bi techniques ya bi ka'idoji waɗanda zai yi su a cikin ladabi malam yace wala ya'ani hadha adamu zikri khata'i shakhsi littahzir minha wannan fa baya nufin kuma saboda an ce a mutunta shi saboda shi ne malami ko shi ne shugaban kungiya ko shi ne limamin ahli sunna ko shi ne babban kaza wannan baya nufin fa ba za a ambaci kuskuren shi ba don tsoratarwa in kuskuren ya zama na wanda za a tsoratar game da shi ne falaisa hadha muraduna yace ba haka muke nufi ba bal la budda min bayani khata'i shakhs babu makawa dole a bayyana kuskuren mutum littahzir min hadha kafa saboda tsoratarwa daga wannan kuskure hatta la yaqa fihi ko ghawruhu dan kada wani shi ya afka cikin wannan kuskure wa huwa ma ashara ilaihi sheikh wannan ita ce magana da sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ita ce maganar da ya nuni hina qala a inda yace din nan amma man arada an yadhkura al-jarh fil insani littahziri min mimma qala fi hadhihi al-mas'ala amma dangane da wanda yake nufin ya faɗi wani rauni da ke tattare da wani mutum don ya tsoratar da jama'a game da wannan maganar da wane ya yi fahaza la a sabihi, malam usami ya ce babu laifi da kuma min babu amr bil ma'arufi, wannan na daga cikin babin umarni da kyakkyawa wannan haya anil munkar kuma wannan yana daga cikin ainihin wato babi na hani game da mugun abu wanda ainihin yake faruwa ina fata an gane na fatan kuna fahimtar yadda maganganun nan suke jama'a wato wannan asalin magana da nake magana kenan ita ce malam ya anan wato ana kokarin a daidaita ne kada wani ya fahimci ba za a faɗi kuskuren wani ba saboda darajar shi yanzu kun ga da yawa daga cikin 'yan ƙungiyoyi abin da yake haɗa mu da su ɗin kenan malaman su ne sun yi kuskure kuskuren da ya bayyana bayyana da kuma dole a zo a tsoratar da mutane game da wannan magana ta kuskure ko aiki da suka yi idan ka fito kana ainihin gyara cewa wane malami ne a kungiya kaza kuma dan uwa ne daga cikin yan uwa kuma malami ne na ahlus sunna wanda yana da tsoron Allah sai dai magana kaza da ya fito a tashar BBC ko a jarida kaza jama'a ba daidai ba ce sai su ce to ai wai dan menene ba za a same shi a ce mishi ainihin abin da ya ba daidai ba ne gaskiya ne daidai ne a same shi amma an same shi an gaya mai ya karba sai aka ce mishi to ya fito ya gyara da kanshi domin jama'a su san cewa wannan maganar da ya kuskure ce sai ce a ah, to shi kuma gaskiya ba zai rusa kanshi ba na riga na yi magana a bbc na yi magana a daily trust sannan kuma in dawo in ce magana nan kuskure ce a ah, ya kuma so kake rusa kaina kenan gaskiya ani ba zan rusa kaina ba to sai kai ka ce to tun da haka ne zan fito in bayyana mutane kuskuren ita wannan maganar ta to ta rage gare ka kuma wannan kuma ka sani dai da cewa yana daga cikin bangaren gulma ko cin mutunci to alamar fa waɗannan mutsumutsun da yake bai karɓi nasihar ba kenan don matakin farko na in ya karɓa shine ya fito ya gyara da kanshi al-imamu izzuddin ibn abdussalam lokacin da ya tafka wani kuskure a cikin fatawa magana ta yaɗu da ya zo aka nuna mishi kuskuren magana raƙumi ya hau ya rinka kewaye ƙasar masar yana cewa wanda ya sanni ya sanni ya ƙara sani na ni ne dai wanda kuma bai sanni ba to yau dai ya sanni ni ne izuddin dan abdulsalam ni ne ne fatawa kaza amma yanzu na gano cewa ba daidai ba ce don haka jama'a ku batta haka aka samu malam ainihin abul hassan al-ash'ari isma'il lokacin da ya gane kuskuren aƙidar da yake a kai ta imani da siffofi bakwai da rashin imani da duk wata siffa da ke bayyana Allah na sama Allah zai zo Allah zai kaza ranar alkiyama duka waɗannan siffofin ran da ya gane kuskure ne ya zauna ya rubuta littafai bayan kwana arba'in ya fito ya hau mimbarin juma'a ya ce to jama'a wanda ya sanni ni din ne dai wanda kuma bai sanni ba ni ne abul hasan isma'il al-ash'ari kun sanni na kan aƙida kaza to wannan aƙidan na tabbatar da cewa ba daidai ba ce amma ga littattafai waɗanda na rubuta maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallina ga ainihin eh, al-luma'ul saghir al-luma'ul kabir ga kuma littafin al-ibanatu an usulid diyana ku karanta a ciki nayi wa kaina gyaran duk abin da nake akai a tsawon shekarun nan amma dai duk waɗannan aƙidu da kuka sani ba daidai bane wannan ya rusa kanshi ne bai rusa kanshi ba na biyu ai na uku malam abdul samad asalin shi mutumin katsina ne amma kuma zaman gana, kuma si shehi ne na ɗariƙa da faila da duk wasu abubuwa da suke yi cire gashin munkiri da sauransu lokacin bai gano waɗannan abubuwan ba daidai ba ne da daddare rinka bin gidaje yana kwankwasa kofa in ka fito za ka duka ka gaishe shi ce a tsaya ni ne ne ya ce na san ka ce to abin da na ɗora ka akai din nan na gana ba daidai ba ne kai ma ka ji tsoron Allah ka bari in kuma baka bari ba bani ba ka sai da safe sai wuce haka har gari ya waye shine yazo rubuta littafi ya sanya wa littafin risalatu da'i ila sunna ga saƙon mai kira zuwa ga sunna azzajir anil bid'a wanda ke tsoratar da mutane game da bid'a ya faɗi duk waɗannan abubuwan ba dan ya tona kowa asiri ba sai dan ya bayyana kurakuran da ke ciki don a tsorata idan kai gane kai kuskure ka zo ka gyara kuskuren da kanka ya fi sauƙi idan aka nusar da kai ko aka nunar da kai ko aka faɗakar da kai kayi kuskure ka zo gyaran kuskuren ya fi sauƙi don ba ka buƙatar sai ka yi amfani da much energy ba ka buƙatar sai ka narkar da ƙarfi da bayanai masu yawa sai ka ce jama'a fata wannan da ne muku na ce ka ba daidai ba ce abin da yake daidai shine kaza Allah madaukakin sarki ya saka mana da alheri Allah ya fi mana kaza kaza shikenan sai ka bara ka wuce idan wani ya zo ƙarshen ta sai ya tumbuko asalin matsalar da kuma ya aka yi kai kuskure ƙarshen ta a wajen maganganun nashi sai ka ji wata kalma wadda zaka ce wannan kalmar bai maka ladabi ba ko kuma sai wani ɗalibin ka ya ji wata kalma ya ce wannan kalma an wulakanta malami na don haka madadin fitinar ta mutu sai ta ƙi mutuwa don haka abin da yake daidai ɗin gaskiya ne wanda ya kuskure ya kamata a je a same shi a faɗakar da shi a matsayin nasiha ba a cikin jama'a ba ya gyara domin wannan shi ne umarnin Allah Allah ya ce a cikin alkur'ani cikin suratul baƙara ayar da Allah maɗaukakin sarki ke magana dangane da illal na tabu wa aslahu innal ladhina nuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim nassi ne na alqur'ani gashi ne yace waɗanda suke ɓoye gaskiya da shiriya da muka saukar a cikin littafinmu to sai da Allah ya wata magana ya ce min ba'adi ma bayyana hule ma'anar wannan magana ita ce shi Allah maɗaukakin sarki da yake da wannan ilimin da yake da wannan masaniyar da yake da wannan alherin da yi rowa ya ɓoye ba ya saukar sai kai da amanar abin ta faɗo hannunka ka idar da jama'a sai ka ɓoye sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'anta su wa yal'anuhumul la'inuna kuma duk masu tsinuwa su tsine musu albarka to amma da yake Allah madaukakin sarki yana marhabanta bayan shi yana kwadaitar da su da su tuba sai ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba su ne yanzu Allah suka yi wa laifin su ce Allah na tuba game da ɓoye amanar ka da ka bayar ta ilimi sai kuma ya ce wa bayyanu wa aslahu suka gyara barnar da suka yi su ga kansu wacce barna ce ta bayyana su da kansu suka gyara wa bayyanu sannan suka bayyana wa jama'a tuba ɗin jama'a ku kiyaye shine tuba ga Allah islahi kuma shine wannan abin karabu da shi ba tuban muzuru ba kana astaghfirullah al-aliyyul azim kuma ga zakara a bakinka ka kamo yana ihu ko kun fahimta ka tuba Allah ya karbi tubanka to wa aslahu sai kuma ka gyara shi ne kar ka sake ka sake aikata haka wa bayyanu kuma ku bayyana wa mutane sai Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim waɗannan zan karɓi tuban su wa ana tawwabur rahim ni ne mai karɓan tuba ni ne mai rahama idan kun fahimci wannan da kyau jama'a ashe lokacin da kaga wani yana gyara kurakuran da malamin ka yayi a wani littafi ko yana gyara kurakuran da malamin ka ya a wata jarida ko a wata tasha ta intanet ko a gidan rediyo ko a talbijin ko kuma a kaset sai ka natsu sai ka fahimci me yake cewa sai ka fahimci gyaran ya tabbata gyara kuma ya bi techniques da technicalities wato ya bi tsari da kalmomi masu ladabi da makamantan haka baka da dalilin da zaka ce wulakanta wulakanta malaminka to amma kuma ya zama malaminka sahibu hawa ne ko sahibu bid'atin malaminka yana da bid'a ko yana da wata san zuciya da ya tasa a gaba to anan kuma kaga da kai da malaminka dole ku karbi duk irin kansasan lafuzza da za a yi don babu yadda za ka yi ka zo ka ce sallar banza azumin ne umaran ne sai da su za a je aljanna ai aljanna ta ma fi karfin ai bata ma kai sai an yi mata sallah ba ai aljanna kawai in ka so shi ku ka laha kawai ta ishe ka to yanzu babu yadda za a yi wannan an zo sai an hada da kaushin murya sai an hada da kausasan kalmomi jama'a kun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a kun ji wannan Allah ya taimaka sai malam yake cewa wa hum min babil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ko wannan ainihin wato babi ne na umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna jama'a kun ji fiqhu na farko daga cikin fiqhun da muke samu a ƙarƙashin wannan zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin waɗancan mutane domin a kwato yanci sallallahu alaihi wa sallam saniyan na biyu الأمر الآخر الذي نستفيده هنا وأن المسلم داعي خير shi ainihin wato al'amarin da za mu sake fahimta a nan shi dai musulmi mai kira ne zuwa ga alkhairi da kulla man yad'u ila alkhair don haka yana taimakawa duk wani wanda yake kira zuwa ga alkhairi li'annahu aula bihi domin asalin shi musulmi shi yafi dacewa da alheri to da shi musulmi shi yafi dacewa da alheri sai aka samu a wannan fajar an fahimta jama'a ga wani ya zo yana alheri daidai ne musulmi ya suka game da alheri fa kullu man da'a ila khairin lil mujtama duk wanda ya kira zuwa ga wani alheri ga zamantakewar al'umma fal muslimu lahu to musulmi ya kamata ya zama mai taimako gare shi ko kun fahimta jama'a ka zo ka ce za ka sai fili a tsakiyar anguwa anguwar da ba taku ba za ka gina musu masallaci za ka gina musu asibiti <coughs> to sai ka zo ya kamata waɗanda ke anguwar da duk wani musulmi wanda yake da fatan alheri da kanshi da musulunci yana da ikon da zai kai ka wurin mai anguwa ka samu filin da ya dace mai sauki ya kamata ka yi ya kamata in shi dillali ne irin kura da suka saba ci a cikin harkar dillanci to a wannan lokacin sai ce tun da dai aikin alheri ka zo yi to duk wasu abubuwa ma gaba ɗaya mu ba ma bukata za mu taya ka wannan alheri ya samu domin abin da ya kamata ya tunani shi wannan dillali. ko su waɗannan mutanen anguwar wannan wani abu ne wanda ya kamata su su tun da su mutanen alheri ko kun fahimta jama'a amma a zo za a yi abu sai ka ga kana ta makirci a kai zai kai abin da yake damun ka saboda kai malami ne kana zaune da su shekara talatin baka taɓa gina musu masallaci ba dan menene wani malami zai zo ya gina masallaci gare su ai in ya gina masallaci gare su kai a fassarar ka kana ganin ya zo ne ya nuna shi ne yi don Allah ne amma haka fa kake fahimta to inna nafsa la amaratun bisu zuciyarka ce take riya maka wannan sharrin ka juya ta kai tunanin alkhairi kai tunanin cewa ai wane ya zo ya ga mutunci na ne ma ya zo anguwata zai gina mini masallaci ni kuma in ci gaba da karantar da jama'a ashe yana nuna wa duniya cewa tare ma muke da shi tunanin alkhairi ya kamata kai bai kamata kai tunanin sharri ba jama'a mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka sai yake cewa shi musulmi ainihin wato ya kamata ya zama mai taimaka wanda zai alheri ne wa munasirun lahu ya zama mai tsaya mishi wa ko haka ne wa mu'in kuma ya zama ainihin wato wanda zai na na ha mu'in ne mu'inun ne ai can da yace fal muslimu aunin lahu ya kamata musulmi ya zama mai taimako gare shi munasirun lahu ya zama wanda zai tsaya mishi wa mu'in sannan mu'in din ce sake dare ta aunin lahu din nan ina fata an gane ma'ana kalmomin da ya kawo su ne kalimatun mutaradifatun litta'idi dan su karfafa junansu yace qadimar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam al-madina fara al-yahuda yasumuna yawma ashura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iso Madina sai ya ga Yahudawa suna ainihin wato azumta ashura faqala sai ya ce ma wannan wani azumi ne suke yi kalu sai suka ce hadha yawmun salih wannan rana ce mai girma a wurinmu hadha yawmun wannan rana ce da najjallahu bani isra'il Allah ya kubutar da kakanninmu bani isra'ila min aduwihim daga makiyinsu fir'auna fasamahu musa don haka annabi musa ya azumci wannan rana qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce fa ana ahaqqu bi musa minkum ai na fi ku kusanci da annabi musa fasamahu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya azumci wannan yini wa amara bi ya umarni da azumci wannan yini wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari a lamba ta dubu biyu daidai da hudu a mujalladi na hudu na fatul bari shafi na hudu me muke fahimta daga wannan hadisi Allah bai musu hasada ba ya tabbatar da su saboda abin da suka faɗi gaskiya ne domin ɗan uwan shi ne annabi Musa ya yi ko kun fahimta jama'a abin da ya kamata kenan fa idza ra'aita man yad'u ila khairin lil mujtama al muslim ya kai musulmi idan ka ga wani yana kira zuwa ga wani alheri da za a kawo wa zamantakewa ko anguwa ko gari na musulmi aw naf'in lil ummatil islamiyya ko kuma wannan abin zai amfani al'ummar musulmi fakun awwala munasirin lahu wa mu'ayyid ka zama farkon wanda zai taimaka da wannan da zai wannan alheri ka zama kuma mai karfafa gwiwa ka zo kana sharri ko ka an fahimta jama ka dade kana samun kuɗi kana ta siyan motoci kana ƙara amare kana ta gina gidaje da shaguna sai wani matashi ya taso a unguwarku shi kuma sai ya samu kuɗi shi kenan sai ce shi kuma zai rinka gina wa 'yan unguwar masallatai da makarantu yana tura su suna karatu kada ka fassara abin da mugun fassara ka ɗauki cewa na'am alhamdulillah ka ƙara mishi ƙarfin gwiwa kuma ka nuna in ma kuskure ne to yanzu kai ya faɗakar da kai za ka yi ƙoƙari ka gyara amma garka ce a ya ba dole ya gina masallatai ba tunda kuɗin banza ne yake karbowa daga waje a in dai har za a karɓo kuɗin banza daga waje a zo a gina masallatai to kai kuma naka da kake karɓowa daga cikin gida waɗanda su na alheri ne ba na banza ba ne ko su suka fi cancanta ka gina to amma me yasa ba za a gina masallaci da kuɗin halal ba kenan ko kun fahimta jama'a wallahi tallahi abin yana bani mamaki na hassada wadda malamai suke wa junansu ma'ana ya zama a ɗauki kuɗi a gina masallaci sai ka ce wai saboda kuɗin banza ne to fassara shi ne naka kuɗin saboda ba na banza ba ne shi yasa ba za ka gina masallaci da su ba domin dukkan magana fa tana da lawazin ɗinta tana da wata fassara wadda mai yiwa ba ka faɗa ka masar da kake yinta to duk magana kafin ka furta ta ka da tsaya kana tattauna ta ka dubi gabanta da bayanta ka dubi in ka faɗe ta menene zai je menene zai dawo Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu na ga sai malam ya ce wa da'awatul islami ja'at li tu'allima al-muslimina an yakunu muta'atifina ma'a kulli baridati khairin ita da'awa ta musulunci da kiran musulunci ta zo ne don ta karantar da musulmi an ya kuno muta'atifina su zama masu tausasawa da kyautatawa ma a kulle bari da khairin tare da duk wani wanda ya tayar da wani alkhairi duk wani wanda ya yanko alheri to da'awar musulunci ta zo ne don ta karfafi gwiwar shi wala yastafi bima yabda bihi huwa kada wannan mai da'awa na musulunci ya takaitu da cewa sai abin da shi ya fara shine alheri don haka duk abin da ba shi ya fara ba ba alheri ba ne kun ji maganganun da muka yi jiya jama'a sai ku ɗauko wannan maganar ku haɗa kaɗai saboda mun zo muna da'awar alƙur'ani da sunna ala manhaji salafil umma sai ce yan uwanmu ahli sunna sun ce ai ba dan Allah bane dan ne dan sun fara kafin mu don haka dole ne kawai kuma ba wani wanda zai zo ya fara ya zama dan Allah to yanzu dan girman Allah ba ba ku yi mamaki ba ga kungiya jama'atu nasrul islam ji sunan jama'ar taimakon musulunci sannan a zo a kafa jama'atu izalatul bid'a wai qamatu sunna yanzu kenan yan jama'atu nasrul islam ba sai su ce tun daga taimakon musulunci daga cikin taimakon musulunci ya akwai gusar da bid'a da tsaye da sunna dan haka waɗannan matasan shugabanci za su nema ko da yan ta sun faɗa haka za mu ce a nasarar islam taimakawa addini ba za ta hana wani kuma ya riƙe wani ɓangaren ba na gusar da bid'a da tsaye da sunna don haka ku bari kowa ya yi wa musulunci alkhairi da gwargwadon yadda zai iya to amma me zai sa yanzu kuma waɗanda ke cikin ƙungiya sai su tunanin duk wata da'awa da za a taso da ita ta sunna kawai wai ta taso ne don neman girma ta taso ne don ta zama ɗan ba na iya wannan akwai son zuciya a cikin wannan tunanin shi musuluncin nan jama'a ya fi teku faɗi to ita kuwa teku jama'a babu wani jirgin ruwa ƙwaya ɗaya wanda ba a ɗora shi a kan biya mamaye ta don haka a ce ya isa ya kai kayan da ake buƙatar a kai mana musulunci yana da ayyuka da yawa wanda kowa zai riƙe wani ɓangare sai kaga an taimakawa addini ku dubi maganganun da muke da su yayin da nawawi da ibn hajar suka riƙe wa al'ummar musulmi dangane da fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fitar da ma'anonin su suka dafe wa musulmi wannan aikin al-imam kuma sai dafewa musulmi aikin fitarwa da musulmi siki daga cikin alqur'ani da kuma warware matsalolin lugha da na tarihi da ke cikin alqur'ani ya yi tafsirin qurtubi a daidai wannan lokacin al zahabi shi kuma ya riƙe ɓangaren tarihi da ilimin jarh wa ta'dil ibn salahi kuma da su iraki suka zage wajen sharhi da rubuta littattafai na ilimin hadisi a bisa fanni-fanni ba za ka ɗauki aikin wannan ka ce sakamakon na wancan na wannan ya zama na banza ba sai ka ga a kai yanzu da ka zo daga baya kana da bukatar su gaba haka musulunci yana bukatar wani wanda zai ce shi ya aje kanshi duk inda ake da wa'azin kasa a zo a gayyace shi musulunci na bukatar shi a daidai lokacin da musulunci yana da bukatar wani wanda shi kuma zai ce duk ɗalibin da yake da karatu ya zo ya same ni zan karantar da shi aikin da wannan ya zauna ya ne na karantarwa bai fi aikin da wancan yake yawon yi gari gari yana yawon wa'azin ƙasa da wa'azin jiha da makamantansu ko kun fahimta jama'a kamar yadda wani kuma wanda ya ce ni kuma zan tafi makarantu ne na harshen larabci da addinin musulunci in karantar wani kuma ya ce shi kuwa zai rinka tafiya gidan kurkuku ne yana zama yana karantar da 'yan kurkuku yanzu waɗannan ba fannoni ba ne fannoni ne waɗanda in ka dubi mutum ɗaya jama'a zai iya kabarin zai iya mamaye duk waɗannan wuraren shi kaɗai to don me in ka ji wani yana tafiya asibiti da la'asar yana duba marasa lafiya yana riƙe dubu goma dubu biyar dubu uku yana taimaka musu da siyan magani yana zuwa yana duban waɗanda suke marasa lafiya ne ba su da galihu ba su da kowa ya share musu gado ya gyara musu kwanciya don me za ka ce ba don Allah yake ba amma kai da kake yawon wa'azin ƙasa baki ɗaya kai kake dan Allah kai da ka zauna kake karantar da littafai kai kake dan Allah ko kuma dan me ka ce kai da kake zuwa wa'azi gidan kurkuku kai ne kake dan Allah wanda yake hawa duro yana wa'azin ƙasa baki ɗaya ba dan Allah yake ba ina musulmi za su kai kansu da wannan mugun tunanin da muguwar fassara da mugun zato da suke nuna wa Allah domin waɗannan ayyukan da al'umma suke fa suna fassara ayyukan Allah ne domin Allah ne ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ayyukan da kuke yi kuma yace inna sa'yakum la shatta ayyukan kuma bambanta ne dan haka ka kwantar da hankalinka sanda ka zage kana yawon wa'azin ƙasa gaba ɗaya wani kuma yana nan alhaji ne shi ko bismillah bai hiya ba shi kuma yace duk inda aka je wa'azin ƙasa gaba ɗaya abincin duk da za a ci zai siye wa al'ummar musulmi su ci kar ka taɓa tunanin kai ka fi shi don kai kake wa'azi kar ya taɓa tunanin shi ya fi ka don shi yake ba masu zuwa wa'azi abinci ku ɗauka cewa musulmi suna tsayawa ne su ritsa hannayen juna su taimaka wa addinin musulunci ku daina hasada ku daina fassara ayyukan alkhairai da suka bayyana na 'yan uwanku musulmi da muguwar fassara abin da karatun mu yake so ya ce kenan a yau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الهديبية da aka je sulhin hudaybiya manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi la yasaluni khittatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taytuhum iyyaha manzo Allah yace na rantse da Allah babu wata alfarma da za su roƙe ni waɗannan kafirai wadda wannan alfarmar suna girmama dokokin Allah da wuraren bautar Allah ta hanyarta sai na yi musu wannan alfarmar kafirai ne amma a cikin abubuwan da suke yi ku kiyaye jama'a akwai abin da suke wanda suke mutunta ɗakin Allah in suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama muna roƙonka arziki kada ka yi kaza saboda in ka yi kaza ɗin nan zai sauya mana tsarin da muke na mutunta ɗakin Allah na mutunta alhazai bayan Allah na mutunta wata sha'ira daga cikin sha'air na wannan ainihin almuqaddasat wurare masu tsarki annabi ya ce sai na yi musu wannan alfarmar wato annabi kenan ya yarda cewa waɗannan mutanen duk da kafircinsu amma akwai wani abu da suke na girmama wuraren Allah haka ne ko ba haka ba to kaga adalci kenan ashe ba daidai bane jama'a duk abin da kafirai suka yi duk alherin shi mu fassara wa musulmi da cewa wannan sharri ne a'a in har yayi wani abu wanda yake na alheri ne ya kamata mu fito mu nuna cewa wannan abin alheri ne watan azumi ya kama gwamna ne ko shugaban ƙasa minista ne ko ciyaman waɗanda kafiri ne sai ya ce zai raba wa al'umma musulmi geron kunu sai ce zai ɗibi ainihin wato musulmi ya biya musu kuɗaɗen tafsiri da za a rinka saka musu a tashoshin talabijin ko gidajen rediyo ba musulmi ba ne amma tsakani da Allah wannan aikin alheri ne ko ba alheri ba alheri ne to amma fa in ka so za ka iya kallon abin cewa makirci ne domin ita kanta sallah in ka so za ka iya kallon ta cewa ba dan Allah ba ce komai ma'ana za ka iya mishi muguwar fassara washe ba daidai ba ne in ya zama kafiri ya yi alheri shari'a tana jan hankalinmu mu yaba wa alherin mu tabbatar da cewa alheri ne sai in wani sharri ya bayyana amma kar mu fara bayyana sharri don Allah ya ce la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawl illa man zulim illa man zulim bi halatta wanda ba an zalunce shi bai fara bayyana sharri kai ya zama shi ya bayyana alheri kai ka zo kana bayyana wa mutane sharri a matsayin wannan alheri ko kun fahimta jama'a ku bari har sai in sharrin ya bayyana don haka gashi nan hurumatin lahi ne wurare ne na bautar Allah wurare ne masu daraja da makamantansu amma ka dubi yadda manzo Allah ya ce inda za su roƙe ni wani abu wanda zai kai ga girmama alfarma Allah da zan yi musu ashe annabi ya yarda duk da kafircin su amma akwai wani abin da suke na girmama alfarma Allah kuma har zai iya taimaka musu akan haka jama'a wannan kafirai kenan to ina kuma musulmi me yasa baka fassara ayyukan dan uwanka musulmi ko ayyukan dan uwanka malami ko mai da'awa da cewa su sharri ne wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi Sahih al-Bukhari kuma shine lamba hadisi na da da da talatin 2731 malam ce fama ta qadiyya kuma ma ahdafir rasul Matuƙar dai wannan mas'ala ta su ta dace da manufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa sayaqbiluha manzon Allah zai karɓi wannan ainihin wato mas'ala wa yunasiruha zai taimaka mata wa yu'ayyiduha kuma zai karfafe ta wa yaqsimu ala zalika aidan har ma kaji yana rantsuwa akan haka yana cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi in ba ku manta ba a can ainihin wato baya ma sadda ake magana akan hilful fudul din nan manzon Allah ya yi magana wadda ba rantsuwa ba ce amma tana karfafa ya ji daɗin magana da yake cewa ya halarci wannan zama kuma wannan zama da za a kira shi a yanzu a musulunci da ya zo kuma wannan zaman ya fi mishi alheri fiye da ya samu raƙuma jajaye don haka annabi kaga har rantsuwa a anan war rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa qudwa huwa qudwatu lana manzo Allah shine abin kwaikwayon mu sai yace mata ra'ayna khairan to duk sanda muka ga alkhairi ayyadnahu lallai ne mu karfafi wannan alheri wa waqafna ma'ahu kuma dole ne mu tsaya tare da wannan alheri wa nasarnahu kuma dole ne mu taimaka wa alheri li yaquma dan shi alherin ya tsayu بصرف النظر عن الذي بدا بالدعوه والفكره wal fikra ba tare da mun dubi wai wane ne ya fara da'awar wane ne ya fara kawo wannan tunanin ko kun gane jama'a dan abin wai mutane suka so su mai da shi siyasa ne sai a ce yau ai dai mu muka fara mu muka fara ya zo yana son ya nuna mutane shi kaza ne a'a kai ne kake fassara ya zo ko sun zo ko su ma sun kafa kungiya ne ko sun kafa makaranta ne don kaza duk wannan fassarar ka ce kai ka fara ko ko kuka fara bai hana kuma wani ya biyo baya ba ina fata an gane يقول ابن القيم في زاد معاد الإمام العلامة ابن القيم يفدي أتكلم لتاف زاد معاد يتي إن المشركين لما مشركي وأهل البئ والفجور da ainihin wato ‘yan bidi'a da fajirai yalbugha da azzalimai wato masu ainihin ta'addanci zalama da azzalimai idza talabu amran yu'azzimuna fihi hurma min hurmatillahi ta'ala ujibu ilaihi idan suka nemi a yi musu wani abu wanda wannan abin zai taimaka wajen tabbatar da girma da alfarma Allah sai a amsa musu wa a kuma sai ainihin a basu wannan damar wa inu alaihi kuma ainihin a taimake su ko kun fahimta da kyau jama wa imana ugaurahu ko da kuwa sun hana wani abin kuma daban wanda ake nema fa yu'awanuna ala ma fihi ta'zimi hurmatillahi ta'ala sai ainihin a taimaka musu akan tabbatar da abin da yake akwai girmama alfarma Allah madauki la ala kufrihim ba akan kafircin su ba wa bagayhim da kuma ainihin wato ta'addancin su wa yumna'una mimma siwa zalika amma duk wani abu kuma wanda ba wannan ba to nan kuma sai a hana su wannan damar fa kullu man iltamasa almu'awana ala mahbubin lillahi ta'ala ko marida lahu saboda duk wanda ya nemi wani abu wanda zai taimakawa ainihin wato abin da Allah maɗaukakin sarki yake so zaka ga ainihin wato ya kai matuƙa wajen cewa da yin wannan ainihin abu ya ce don shi ne ma'anan marubala ya zo ya mararaice ya mararaice gare ka yana son ka taimake shi a yi abin nan sai kuma kai ka ga wannan abin Allah yana son shi da ila zalika sai a amsa mishi ka'ina man kana kowane ne malam ya tarattab ala i'anatihi ala zalika al-mahbubi mabrudun lillahi a'zama min matukar dai wannan abu da ya nemi a taimaka mishi akan shi abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yana so kuma wannan abin ta wani wurin ba zai taimaka wa wani abin da zai fusatar da Allah wanda ya fi wannan abin girma ba kun fahimta jama'a wa hadha min mawa ba wa as'abiha mala yace wannan na daga cikin wurare masu muhimmanci kuma na daga cikin wurare waɗanda sun kai matuka wajen wahala don misali jama'a yanzu bari yi muku kyakkyawan misali nan gwamnan nan na jihar nan wanda yanzu ba musulmi bane nan ya ta aikowa in je ni da kaina na ƙi zuwa saboda ina tunanin karin je in samu kaina a wani abu wanda zai taba min mutunci ko kuma mutuncin al'ummata sai daga baya aiko cewa mas'ala ce dangane da aikin hajji aka ba shi shawarar cewa ya neme ni kuma an nuna mishi wannan shawara ta ɓangarori guda uku waɗanda yana jin maganganunsu don haka iyakarta kenan ba wani abu ne wanda zai taba min mutunci ko makamantar haka ba shi da kanshi ya fito ya faɗi haka to shi kenan da na je na zauna kalmar da ya buɗe baki ce to ya san an ce mishi ne mutum ne mai tsantseni da taka tsantsan don haka so uku yana aikowa kwamiti ne zai kafa na aikin hajji a jihar kaduna wanda yake fatan a samu aikin hajji mai daɗi mai kyau wanda alhazan jihar kaduna za su ji daɗi su huta su yi aikin hajji cikin sauƙi fiye da kowace shekara amma shi ba musulmi ba ne kuma bai san komai game da aikin hajji ba ya ƙara maimaita ya ce bai san komai ba ya ce komai bai sani ba ya ce shi ne da na ji an yawaita bani shawara a kanka shi ne na so in saka ka ka zama jigo a cikin wannan kwamiti to haka duk da yanzu ka zo a makare amma na ɗauki al'amarin aikin hajjin musulmi na jihar kaduna da ni kaina game da al'amarin aikin hajjin musulmi na danka a kanka yadda ko ga haka haka ya niko hannayen shi ya ce don haka su kansu kwamitin yanzu duk abin da suka rubuto mini na rahoto da shugaban kwamitin wanda kwamishina ne to gaba ɗaya za su zama answering to you not to me ba gare ni za su saurari magana ba abin da ka ce shine final to yanzu jama'a irin wannan ina son ku auna wannan maganan ne da ibn al-qayyim yake cewa hadha min al mawadi yana daga cikin wuri mai wahala wa as'adha wurin yana da muhimmanci kuma yana da wahala yanzu wani yana jin wannan kasar din sai ce aha albani kana malamin gwamnati shi ma yawwa ka ga wahala to sannan in muka ki zuwa kuma ya fice shi ba musulmi bane ya fice shi bai san komai ba ya ce kuma yana son a kyautata wa musulmin mu fa ƴan uwan mu a wurin ibadar mu wanda ni zan ware kuɗi na ne in biya aikin hajji in je dai in taimaka wa musulmin mu don su samu sauki kaga wajibin amsa to amma na amsa kuma ustazai za su ce ban da imani yanzu ko kun fahimta jama'a ko kun fahimta to shine ina son nuna muku kalmomin ibn al-qayyim ne da yace min adaqqil mawadi wa as'abiha in wannan halin yana da wahala ta ce ah, ya ba da kai ai da su ake gwamnatin kafircin to shi kenan kuka ja da baya kuma in ta samu matsala ba kuɗin ne za ku fito kuna wa'azi cewa saboda kafiri ne gashi nan an sha wahala ba a taba shan wahala ba saboda kafiri ne ko ba haka ne? to yanzu kaga ka shiga cikin takafu adilla dole sai ka dubi menene ya fi zama maslaha kun fahimce mu da kyau jama'a sai ce wa ashaqqiha alan nufusi kuma irin wannan halin shi yafi komai tsanani da wahala ga zukata sai zuciyarka ta kasa fahimtar ni za ta dauka daga ciki to amma ka tabbata mai da'awa zargin kananan ustazai da jahilan cikin gari baya ka. ko kun fahimta jama'a yanzu da suka zo suka gabatar da abubuwan da suka tattauna a kwamiti din daga cikin abubuwan da suke so za a jijjige wani babban mutum a hukumar alhazai wanda mutumin ya daɗe ya ƙware da ayyukan kuma yanzu ya tunkaran ma shirin aikin hajjin da baya a bana har ya yi nisa ya rage bai wuce kashi goma bisa ɗari ba na duk abubuwan yanzu duk wani wanda za a ɗauko a sa ko da ƙwararre ne to ba shi da wadataccen lokacin da zai yi aikin hajjin wadda za a samu sassauci a kan irin yadda take a daɗin ma balle kuma wadda za ta fi kowacce to daga ciki sai na ce to duk abin da za a yi haƙuri da shi wannan shugaba har in ma ya zama dole za a yi wani abu a bari sai ya dawo amma a dubi abubuwan da ake kuka da su a zauna da shi a faɗa mishi ya yi bayani a yi mishi nasiha da sauransu gwamna ya ce hands up yadda ta faɗa haka za a yi ko kun fahimta jama'a yanzu ranar asabar nan ko lahadi za su kira mu za a je a yi wannan zaman to yanzu wannan matsalar mu ce fa ba ma'aikatar ilimi ce ta jihar kaduna ba balle a ce ta shafi arna ta shafi musulmi a duk hukumar aikin hajji ta jihar kaduna din nan jama'a ko mai gadi babu wanda ba musulmi ba kuma kowa ya san cewa musulmi ne suke zuwa aikin hajjin yanzu ya rage ko mu shigo mu yi aiki dan musulunci da musulmai eh amma hun mu taka tsantsan din mu kuma ko kuma mu ki mu dawo nan ustazai su ta yaban mu suna cewa mu masu imani ne da Allah amma kuma matsala ta faru su ustazan su dawo su zargi kowa to a irin wannan halin ne za ka yaba wa malamai irin su ibn al-qayyim yanzu kaga sun yi irsa'ul qawaid ne ka'idoji ne ya faɗi yanzu ni na ɗauko misali ne nan na gaya muku ko kun fahimta jama'a to waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin almujtama al-islami kenan yanzu tarbiyya ce muke bayarwa akan duk abin da baka kalle shi ka kalle shi da ido na adalci kar ka kalle shi da ido na son zuciya ko kuma saboda wani saɓani kai da ya maka Allah madaukakin sarki ya taimake mu bari ɗauko ainihin littafin ibn rajab ibn rajab al-asqalani ibn rajab Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da zo yana sharhin hadisi na bakwai a cikin arba'un hadis hadisin addinin nasiha hadisin tamimin iddari wanda kamar yadda kowa ya karanta shi kusan arba'un hadis wanda al'imam musulun ya ruwaito shi akwai waɗansu maganganu da ya masu tsawo dangane da ainihin wato nasiha da kuma ainihin wato fannoninta shine nake so duk wanda yake da wannan littafi mai suna jami'ul ulumi wal hikam na al ibn rajab ya je karanta zai ga ainihin muhimmancin waɗannan maganganu ya karanta wannan babi gaba ɗaya sannan kuma zai ga muhimmancin ita wannan maganar da alaƙarta ta ainihin wato waɗannan wurare da muke so mu karanto bari ku ji abin da malamin ya ce wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu bihi ulama na daga cikin wasu nau'uka na nasiha ga Allah madaukakin sarki da littafin shi da manzon shi sai ce amma ita wannan nasihar ta shafi malamai ne kadai raddul ahwa'il mudilla tun kuɗe son zuciya waɗanda suke fatar da mutane bil kitabi wa sunna da alqur'ani da sunna wa bayanu dalalatihima ala ma yukhalifu al-ahwa kulliha da kuma bayanin yadda qur'ani da sunna suke nuni da irin yadda son zuciya ya saba wa abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi da abin da manzon shi ya faɗi misali jama'a yanzu mutum ya zo yana karantar da matasan musulmi zagin sahabbai su abubakar da umar da usman yanzu mutum ya zo yana ainihin wato saka matasan musulmi su bar karatuttukan nan na zamani abin da ya shafi karatun injiniyarin famasi da law da makamantansu waɗanda duk musulmi suna buƙatar su yanzu mutum ya zo yana tunzura matasan musulmi akan cewa azumi da suke yi na nafilfili da salloli da suke saboda suna neman aljanna duk baki ɗaya aikin banza ne su watsar da su yanzu mutum ya zo yana tunzura matasan musulmi da ake karantar da su ilimin hadisi da ilimin aƙida cewa waɗannan sababbin ilmomi ne sababbin littattafai ne ɓata lokaci ne neman kawo rikici ne yanzu irin waɗannan mutanen fa sun kasance suna da son zuciya ne wanda son zuciyar ba daidai ba ce da ƙur'ani da hadisi to wannan aikin malamai ne kawai suke iya yi don ba aiki ne wanda ake da nazariyat ba aiki ne wanda ake ɗibo ayoyi da hadisai a zo ana raddin waɗannan ainihin irin maganganu. ko kun fahimta jama'a to ashe kuwa kun ga a ƙarƙashin haka tunda an ce ayoyi da hadisai kuma ayoyin nan da hadisai ba kaɗai wai karanta su za a yi ba a'a za a karanta su ne a yi sharhin su a fitar da wujuhu dilala ta waɗanne fuskoki ne ayoyin nan suke nuni dangane da barna da ke cikin son zuciyar nan kun ga nan sai an samu gogaggun malamai to wajibi ne malamai su haka sai kuma ya ce wa kazalika raddul aqwal ad-da'ifa min zallatil ulama haka nan maganganu waɗanda malamai suka yi waɗanda malaman nan sun yi su ne a matsayin kuskure wajibi ne su ma a fito karara a rinƙa yin rabbin su amma rabbin nasu ta hanyar alkur'ani da hadisi a rinƙa nuna musulmi malam wani da ya ce kaza ba daidai ba ne imamu shafi'i da ya fatawa da cewa kaza kazan ba daidai ba ne imamu ahmad da ya ce kaza kazan ba daidai ba ne a nan ba ana yi ne dan a ci mutuncin shafi'i ko mai bin shafi'iya ba ko a nuna cewa shafi'i bai iya karatu ba ko makamantan haka wannan dole ne tun da maganar ba daidai ba ce dole ne a fito a ce ba daidai ba ce malaman fiƙihu da suka ce babu laifi idan ainihin wato a malaman fiƙihu da suka ce laifi ne haramun ne ranar juma'a liman yana cikin kutuba in ka zo ka yi nafila sai a ce wannan maganar da malam rufa'i ne ishmawu ya faɗi kuskure ce domin ga hadisi sahihi a cikin ainihin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ranar juma'a liman na khutba kai ya sake zauna har sai yayi nafila raka'a biyu to wannan nasiha ce yake yi gawa da waɗanda suka ɗauki wannan magana ta imamu kaza imamu kaza ya nuna ba daidai ba ce to kenan kana buƙatar kuma ka koma ka sake karanta wannan littafi mai suna alfarqu bainan nasihati wat ayi akwai bambanci tsakanin nasiha da kuma ainihin wato cin mutunci ko kyare mutuncin malamai don ka nuna cewa kai ne ka iya kai ne kaza kai ne kaza ina fata an gane wa bayanu dalalatin kitabi wa sunna ala raddiha da kuma bayanin yadda dalilai na alqur'ani da sunna za su tabbata akan tura waɗannan maganganun yanzu fuka ha'un malikiya sun ce idan dabba ta faɗo ko mota ta buge ta in aka same ta da rai aka yanka ba za a ci ba sai a ce a'a wannan ya saba ma ainihin dilala ta alqur'ani da sunna wa min zalika bayanu ma sahha min hadithin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ma lam yasihha minhu bi tabyin hali ruwatiha wa man tuqbalu riwayatihim riwayatihi minhum wa man la na daga cikin abin da yake wajibi ne na nasiha amma fa malamai ne za su iya wannan wajibin shine bayyana hadisan da suka inganta da bayyana hadisan da basu inganta ba da bayyana mutanen da ake karɓar riwayar su da waɗanda ba a karɓar riwayar su wa bayanu ghalatu man ghalata min fiqatihim da kuma bayanin kuskuren waɗanda suka yi kuskure daga cikin su allazina tuqbalu riwayatihim waɗanda asali ana karɓar riwayarsu amma annan sai suka yi kuskure to kasantuwar ana karɓar riwayar maliku da shu'uba sai aka gano maliku da shu'uba sun yi kuskure anan sai a bayyana wannan kuskuren wannan baya nuna an zagi imam malik an ci mutuncin imam malik an nuna imam malik bai iya ba an fi imam malik karatu ana nuna kaza kaza a'a ka ɗauka cewa gyara ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo a idan mutane ne waɗannan maganganun jama'a na ta ƙarƙare na karanto mana su gaba ɗaya ne ne mana ishara zuwa ga waɗannan dafan don ku je ku ƙara karanta su ku ƙara gamsuwa ba don kuma suna daga cikin shigohi da ake yaɗawa dan me za a zo a ce hadisin da imam malik ya rike hadisi ne da ifi dan ne za a ce malamin mu da ya hau wa'azin kasa baki daya yace hamlul asa sunnatul anbiya alamatul mu'min wa sunnatul anbiya rike sanda alamar mu'mini ce sunna annabawa ce dan me za a ce wannan hadisin bai inganta ba mu ya inganta to a wurin mu mu kungiya mun inganta shi ba da haka ake yi nasiha ce ake muku ba ta ayyir bane don haka waɗannan kasusuwa da na jiya da na yau jama'a sun fa'idantar da mu fa'idoji masu yawa game da abin da zai gyara tsakanin mu musulmi musamman ahli sunna da kuma kiyaye abubuwan da za su bata tsakanin mu da wannan muke cewa insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik